demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu ji fashin baki kan ko shugaban ƙasar Najeriya yana da iko ya saka hannu kan doka lamba ta shida. Jama'a masu tsaron masu salamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Kamar yadda wata kilba za ku kasa ji ba rahotanni daga Najeriya sun ce shugaban majalisar dattijan Kasar Bukola Saraki da gwamnan jihar Kwara Abdul Fatah Ahmed da jakadan Najeriya a Afirka ta Kudu Ahmed Ibeto da kuma kakakin jam'iyyar APC a jiya talata sun bar jam'iyyar. Wasu daga su tuni suka ba da sanarwa cewa sun shiga jam'iyyar PDP. da yake muna batun 'yan majalisa ne wakilan majalisar wakilan Najeriya suka yi muhawara kan doka lamba ta shida da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sanya hannu a yan makonnin baya. Doka za ta bai hukumar EFCC mai yaƙi da cin hanci da rashawa ikon ɗaurin talala kan ƙadarori da ake zargin an same su ne ta hanyoyi da suka saba ƙa'ida har sai bayan ko an kammala bincike ko watakila shari'a. Kan wannan ne majalisar wakilai ranar sha ɗaya ga watan Yuli da ya ƙare jiya talata ta tafka muhawara kan dokar. ‘Yan PDP musamman suka ce ba za ta sabu ba shugaban ƙasa ba shi da ikon saka hannu kan wannan doka. lamari da ya fusata takwarorinsu na jam'iyyar APC mai mulki suka fice daga zauren majalisar. Kan haka na tambayi lauya mai zaman kansa Hassan Liman shin shugaban ƙasa yana da hurumin yin doka ne? Wannan ansan tambayar ka za a same ta a ƙarƙashin kashi na hudu da na biyar na tsarin mulkin Najeriya. A kashi na hudu na tsarin mulkin Najeriya, ɓangaren majalisa ta dokoki ta tarayya ko ta jiha. ita take da iko yin dokoki a ƙasa kuma bangare na biyar shi shugaban ƙasa ko kuma gwamna shi yake da iko ko gwamna yake da iko na yin zartar da duk dokoki da majalisar tarayya ko majalisar jiha da yi da haki ko iko na yin doka iko na dukkan majalisa ne na tarayya ko kuma majalisa da dokoki na jiha. Amma shi shugaban ƙasa a ƙarƙashin tsarin mulkin Najeriya baya da ikon yin doka. Wato abin da ake ce doka, doka yadda aka ambace su a cikin tsarin mulkin Najeriya. Wanda suke da iko kinu amma shugaban ƙasa kuma baya da ikon yin doka. Wanda za a ce masa legislation. Wanda shi zai sami wanda fa kai. To, Hajiya san a nan amurka akwai abin da ake cewa executive order ma'ana shugaban ƙasa yana da um-, ah. yana da yanci ya ba da umurni ko ya sanya hannu kan kuduri ya ce a yi aiwatar da abu kaza misali a nan shugaba trump ya ba da umurnin cewa mutane bakin haure masu shigowa amurka ba bisa ka'ida ba mata da yara a raba a kwace yaran daga hannun iyayensu wannan doka ce shin a ah. tsarin mulkin najeriya ko ah. irin wannan ko babu Aji sabo a tsarin mulkin Najeriya akwai irin wannan. Amma irin wannan dokan ko oda da shugaban ƙasa yake yi ko ke sa hannu a kai, yana yi ne ƙarƙashin iko ko hurumi ko awa da yake da shi a kashi na biyar, ƙaramin kashi na ɗaya, na kashi na ɗaya na tsarin mulkin Najeriya. To amma Hajiya san ita wannan doka da na ce a nan ko da turanci ake cewa executive order wannan doka ba ta fito ne daga majalisar dokokin Amurka ba. Shi shugaban kasa ƙarƙashin tsarin mulki yana da ‘yanci a ƙarƙashin iko da yake da shi na shugaban kasa aku yana iya gabatar da abu mai kama da doka ko kuma dai a takaice mu ce doka ce a ce a yi kaza kuma za a aiwatar. shi shugaban Najeriya bayi da wannan? Haji Sabo wato duk inda aka ce executive orders ko a Najeriya ko Amurka in aka koma tarihi ko aka bincika da kyau za a ga cewa ya ba da wannan order ne bisa da kan wata doka da take take ƙasa. Misali magana bakin hauni da kake magana a kai. Doka ne akwai doka da ba tun farko na tsarin abin da ake kira tsarin immigration. Doka ta shiga da fita a cikin Amurka. don iya tabbatar da cewa an bi dokan yadda ya dace ko kuma yadda za a yi ta ba za ta saɓawa haƙƙin adama ko kuma za a yi ta yadda ƙasa za ta samu zaman lafiya yadda ya dace shugaban ƙasa zai iya ba da oda wanda ake ce executive oda a fahimtar sa yadda dokan yake ba da juma'an nan ba makonni biyu da suka wuce zan ce ko ko fiye da haka kaɗan zuwa mu ce mako uku shugaban najeriya ya sanya hannu kan wata doka game da yaƙi da cin hanci da rashawa wadda a ciki bisa fahimta ta aka baiwa hukumomi da ke yaƙi da cin hanci da rashawa iko na ƙwace ƙadarori na mutane da ake tuhuma da cin hanci da rashawa shin a yadda kai bayani shugaban ƙasar najeriya yana da yanci yi wannan doka ya sanya hannu kan wannan doka duk da cewa ba daga majalisa ta fito ba? Haji sabo amsa na har yanzu kamar da na faɗa ɗazin kuma zan sake maimaita Shi ne shugaban ƙasar Najeriya yana da iko ya sa hannu a kan irin wannan dokar. Amma ya yi wannan dokar ne don ƙarfafa wa dokar da ita kanta majalisar tarayya ta riga ta yi. Wato dokar EFCC Establishment and wato dokar da ta kafa hukumar da kuma doka da ta kafa ICPC ko kuma Independent Corrupt Practices wanda take binciken wanda suka yi ma'aikatan gwamnati da suka yi a saboda da dukiyar mutane ko suka aikata abin da ya dace ba ƙarƙashin doka. To haka yin haka ya yi najisar ga doka ta tsarin mulki da kuma dokan EFCC bayan sabon doka ne wata oda ne ko wata iko ne da ɗauko da bayi da shi ba haka samu. Haka. To Hajja Salliman idan haka maganar take me yasa wakilan majalisar majalisun dokokin Najeriya suka tashi cacewa ba su amince da wannan doka ba? An a akan gaskiya ni na ji mamaki da irin wannan ta kuce da su majalisar tarayya na Najeriya suke magana kai. Wannan irin dokan da shugaban ƙasa ya sa hannu a kai ba farkon da aka fara yin su a Najeriya ba ne. a lokacin da shugaban ƙasa olusegun obasanjo yake mulkin najeriya ya sanya hannu a kan irin wannan dokar da ake kiranta doka mai lamba ta tara a shekara dubu biyu da biyu wanda za ta tabbatar da cewa yadda za a raba dukiyar najeriya za ta fara aiki daga alif da da da tara an kalubalanci wannan irin duk odan da shi shugaba a wasan Obasanjo ya bayar a kotun. Kotun koli ta Najeriya a shirar da aka yi a tsakanin jihar Abia da kuma gwamnatin tarayyar Najeriya kotun koli ta tabbatar da cewa shugaban kasar Najeriya yana da irin wannan iko. Kuma a shekarar da ta wuce shi mataimakin shugaban kasa na yanzu a lokacin da yake rukun shugaban kasa kujerar shugaban ƙasa ya sanya hannu a executive order number 5 number number one number two da number three har guda hudu aka ne a sanya hannu a kai amma majalisar tarayyar najeriya har da da kuma da ba masu saurara majalisar tarayyar najeriya su wanda suke majalisar tarayyar najeriya ba su yi magana ba su ce komai akan wannan al'amarin ba ba su je kotun ba mutum haka a akan gaskiya ni abin mamaki ne da suke tashi suke irin wannan magana. A fahimtar ka me zai sa ƴan majalisa su yi wannan su ɗauki wannan mataki? Executive order number six da ake magana a kai. ya yi ne don ya karfafa wa hukumar efcc da icpc ƙarfi a aikin da suke yi ba saɓan doka ba ne ba wai ya ɗauke iko ne na su majalisar da yin dokar da su suke da shi ba in kuma ba su fahimci wasu abubuwa ba ne a kan gaskiya to kamar yadda aka kalubalanci shugaba obasanjo a lokacin da yake mulki su ma sai su je kotu su kalubalanci abin da shi shugaba muhammadu buhari ya Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa don mun yi amanna da cewa bisa aƙidar rashin fifita wani kan wani ne kawai za mu iya wanzar da zaman lafiya a nahiyar mu Masu haro da wannan fashin bakin Allah ya kamu karshen shirin demokradiyya yau da wannan mako, sai kuma makon gaba da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin lauya Hassan Liman da Shubahiro Diodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin, a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.